انا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياه الدنيا ويوم يقوم الاشهاد tabbas mu za mu taimaki manzanninmu da waɗanda suka yi imani da Allah da manzanninsu a duniya ta hanyar bayyana hujjarsu da ƙarfafa su kan abokan gabarsu da ba su nasara a ranar alkiyama ta hanyar shigar da su aljanna kuma da yi wa abokan husumarsu a duniya ukuba ta shigar da su a wuta bayan mala'iku da annabawa da muminai sun ba da shaida akan isar da saƙon Allah da kuma ƙaryatawar da al'ummomi suka yi